fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ramar shirin gakanin labarun shugabannin kungiyar tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma sai da yawo ecowas a jiya sun gamu a birnin accra inda suka karawa ƙasar mali takunkumi za ku ji bayani a cikin shirin Canjin siyasa da kuma tsarin jama'a shin ko suna biye da hanyar tashin hankali ma'udin da kungiyar Alternative Espace Citoyen ta shirya kenan ranar Juma'a a nan Yame, cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton al'amuran shari'a na kowace ranar Litinin Juju Mustapha Niebe zai fayyace mana yanda wani bangare zai iya janye matsayinsa na gabatar da ƙara a yayin gudanar da shari'a. sauraro, barkamu da yau litinin goma ga watan Janairu 2022 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma sai da yawo ECOWAS a ranar Lahadi tara ga watan Janairu ta gudanar da wani zaman taron gaugawa a birnin Accra kasar Ghana domin mai da hankali ga yanayin da ke wakana a kasar Mali. Muktar Mamadu ya rawaita muna sharfi akan wannan zaman taron. Asmani Shina Mirautan Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka yawo ta tsarara wa ƙasar Mali ta hanyar ƙara kakaba mata takunkumai. Da farko ta buƙaci ƙasashen su rufe iyakokinsu na kan tudu da na sama da ƙasar. Haka kuma ƙungiyar ta buƙaci a dakatar da hada-hadar kasuwanci tsakanin ƙasashen da ƙasar Mali amma banda kayayyakin masarufi da magunguna. Kazalika za a rike dukiyoyin ƙasar ta Mali da ke cikin manyan bankuna da na kasuwanci a yankin Afirka ta yamma. Bugu da ƙari dukkan tallafi da hada-hadar kuɗi zuwa ga ƙasar Mali za a soke su a cewar cewar sanarwar zaman taron ya kuma bukaci kasashen su da yawo su janye jakadunsu daga mali dukkan waɗannan hukunce-hukunce za a kaddamar da su a kai tsaye kamar yadda sanarwar ƙarshe ta zaman taron ta jaddada ta wani bangare a cikin wata sanarwa ta kafar talabijin na ƙasa gwamnatin mali ta kira waɗannan matakai na shugabannin ƙasashen afirka ta yamma a zaman haramtattu saboda haka ita ma ƙasar ta ɗauki matakan janye jakadunta daga ƙasashen su da yawo kana ta sanar da cewa daga nata bangare ta rufe iyakokinta na kan tudu da ma na ƙasa da ƙasashen yankin A gaida Asumana shina da fassara, canjin siyasa da kuma tsarin jama'a shin hakikani suna biye da tashin hankali? Ma'udin wani zaman taro kan teburi guda kenan da kungiyar Alternative express Citoyen ta shirya a ranar Juma'a a nan Yame. Wakilinmu Michel Deji ya firanta da Profesa Salim Mukadem ɗaya daga wa'anda suka gabatar da tattaunawar gafsar bayanin nasa. Tashin hankali na zuwa da dukkan abubuwan tarihi da na al'umma, amma ba wajibi ba ne kamar yadda yake, domin an lura da cewa akwai al'ummomi da ba su son tashin hankali, saɓanin wasu, misali suna yin aiki da yin shawarwari saɓanin amfani da ƙarfin damtse. Al'adunsu sun fi zuwa da zamani sosai, a lokacin da ake aiki da tattaunawa, a lokacin da akwai magana, maimakon yin musanya da kukan bindiga. A ɓangaren Nijar ana son ilimi, ana son 'yan ƙasanci, tarbiyya, musanya da kuma kuma hakikanin tafiyar da mulki na gari. Kusan kwalaban shashawa samfarin Pfizer 400 ƙasar Amurka ta baiwa ƙasar Nijar a ranar Asabar takwas ga watan Janairu bisa tsarin kokowa da allobar coronavirus. Mahukuntan harabar kiwon lafiyar al'umma ce ta karbi wato wannan taimakon. Tallafin ya zo ne daga cibiyar tsarin COVAX daban hannun majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar afirka a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma na farko ke ga da sinadarin kwalaban shaushawar pfizer suka shigo a ƙasar niger bari mu isa yankin mangari a cikin jihar difa farfagandin shaushawar hujin dabbobi da gwamnati ya shirya game da tallafin jari da husa'ar kwamitin ƙasa da ƙasa na kuraru CCR, na ci gaba da gudana a waga shekara makiyaya sun dukufa sosai game da hankali a cewar hamadu umaru sanda shugaban cibiyar aren a gundumar mai nasarawa ga fasarar kalamun nasa da dukkan alamu a wannan karon an samu canji dangance da tunanin makiyaya mun ga mafi yawan makiyaya su mayar da hankali bisa wannan shaushawar kowa yana tambaya ina ne ake shaushawar kowa yana son ya je ya kai dabbobinsa a yi shaushawar kuma sun gane mahimmancin shaushawar saboda kariya ce kuma rigakafi ne kuma idan suka tafi azawak can babu cibiyoyin yin shaushawar amma yanzu suna a zagayen yankin difa dukansu za su yi yi shaushawar kenan da yawa ne abin zai shafa wannan ne muke fata kuma muna godiya ga hcr dangance da wannan jan namiji kokarin ayyukan da take aiwatarwa studio kalangu fiyar yanayin nijar bar mu isa yankin arewa kowace shekara a ƙarshen ayyukan noman damana a dogon duci ya zama abin sabo na kwashe ciyawa da sauran burbuɗin amfanin albarkatun noma da ake shigewa cikin gidaje lamarin da ke haddasa gobara cikin gidaje daraktan ma'aikatar 'yan kwana-kwana na gundumar dogon duci ya sa kira ga al'ummar na su kiyaye ga bayanin da ajidan chef idris abdu yama wakilinmu abdulaziz danyuma inda ya ce Disamba 2021 kadai gobaran da muka samu ya yi duka wata goma sha da suka yi baya kuma ba wani abu ne ba wutan cawa da ake kawo cikin gari mun sha mu ma mutane sensibilization mu kwatanta musu cawa cikin gari akwai hadari babba tare da shi bana tana a wanka lokaci Disamba da ya wuce gobaran da muka samu duka na fedo kizin ne cawa da kara da suke ajiya kuma an ajiye cawan da kara cikin gidaje ba su duka matakin da zai nisanki wuta mata su yi hattara in suna kizin ruhuwa ne da ake kizin ciki akwai zana kusa wuta daga nan ya yi dai ya shiga cawa sai ya taimaka mutane bala mun taiko ko milkin dan kasari a nan ko dogon duci da ko milkin matankari duka mun tayi gobara a duci ville gobaran da muka samu da na cawa da wuta da cuisine sun kai goma kuma daga cuisine kin yake a ta shiga ba a yi rasuwa ba amma mutane sun shi mu sosai dabbobi sun kone dukiya ya kone kenan fata in kun yi huwa kun kare ku dauki mataki ku kashe wuta complete ma in wuta ya mutu ku sai ku shiga harkokin gaban amma ka ku yi dahuwa ku kare ku bar wutan da an iska sai da ku wuta ya ta saka cawa Mu komo babban birnin ƙasa a cikin tsarin zamantar da wato manyan biranen ƙasar Nijar, misali birnin Yame, an girka cibiyar ruwan kashe gobara a cikin angoyi domin duk lokacin da gobara ta samu 'yan kwana-kwana su yi amfani da su ga ɗaukar wato ruwan na kashe gobara sai dai wasu sabbin angoyin ba su da wannan cibiyoyin. Kwamandan ɗin rundunar 'yan kwana-kwana na ƙasar Nijar, Kanal Sidi Mohammed, Yama Zainabu Abu Saidu bayani a kai. Jami'an 'yan kwana-kwana suna amfani da ruwa wajen kashe gobara da kuma kai wa al'umma ruwa a yayin da ake matsala ta rashin ruwa. A cikin birane muna da waɗannan cibiyoyi na ruwa na kashe wutar gobara da hukumomin da'ira suke sakawa a zaman jami'an 'yan kwana-kwana domin su ɗoki ruwa su kashe wutar gobara. A cikin tsarin gine-gine unguwanni ya kamata a samar da waɗannan cibiyoyi na ruwa da ke baiwa 'yan kwana-kwana su kashe wuta gobara a waɗansu lokata waɗannan cibiyoyi ana fuskantar matsala idan an saka su a cikin kasuwanni kuma 'yan kasuwa suna rufe su a barkatai 'yan kwana-kwana ba sa iya kai gare su kuma ba a ma kafa su a cikin sabbin unguwanni kuma bari mu isa yankin da magaram kwamitin ƙasa na bin sau da ƙafa ga shawararin babban taron ƙasa bisa lodin wuce kima ya gudana wato wani rangadi ya kai a cikin jihohi domin wayar da kan masu amfani da hanyoyin zirga-zirga a kan haɗin da ke ga yin lodin wuce kima wato a sandar dai kwamitin ya sadu da maɗauka kaya da kuma hukuntan garin wakilinmu mustapha mamman sani ya firanta da shugaban tawagar mustapha kadi umani ga fasarar bayanin da ya masa. Hanyoyi suna kasancewa abu mafi kyau ga ci gaban tattalin arziki abin da ya shafi kasar mu ita ce hanya guda. Ƙasa ce da ke nesa da teku bisa waɗannan dalilai ne kwamitin ƙasa na sa ido ga shawarin dandalin ƙasa kan lodin da ya wuce kima ba kwamati ba ne na ƙari amma wani makaman aiki ne na ci gaba. Bincike ya nuna cewa rage lodin kaya da kashi goma cikin ɗari yana rage mana da kashi sattin cikin ɗari na adadin hanyoyin da suka lalace. Dalilan haka ne yake da kyau a shirya tunanin mutane. Sabon ministan kayayyaki ya ba da umarnin cike ramon hanyoyi na wucin gadi na wuraren da aka tantance musamman ma wuraren da suka lalace sosai akwai hanyar duci zuwa kwanni. Kamfanin suma na kasar Turkiya aka zaɓa domin gudanar da hanyar ƙarshe tare da dukkan abubuwan zamani domin rayuwa mafi tsawo na wannan hanyar. A fannin nishaɗi kuma bari mu leƙa ta fannin silma. Silma mai lakanin Le Pardon ya fiya na mai naɗa fim ɗin ɗan ƙasar Nijar Musa mai ga Jingarai a ranar Juma'a aka nuna shi a nan Yame. Masu ruwa tsaki da masu sha'awar silma sun kasance a wurin. Bayan suka fim ɗin abokinmu Olivier Asogbabi ya naɗa ra'ayin wasu ma'abuta silma ga abin da suke faɗa. Gaskiya na ga wasan kwaikwayon da ban sha'awa sosai saboda sakonni da jan hankalin da an kai ta yi a ciki. Abun ya yi kyau. Wasan ya yi kyau, abin ya birge ne tunda na yi tofa albarkacin bakina sosai. Kawai akwai wasu wurare ne da ya kamata a yi gyara, amma a jimilce abin ya yi kyau. A wurare da yawa na ga kaina a matsayin 'yar Nijar kuma a matsayin mace. Euh, Mafi yawan fina-finai suna da matsala. Ɗan kallo yana jiran ƙarshen film ɗin da yake ta saƙe-saƙen yaya zai ƙare sai kawai a yanke shi. Gaskiya na gamsu da wannan film. Na tabbata kowa yana jiran film na gaba da zai fito. Abu ne da ba a yi a cikin wuni ɗaya amma dai mun matsu a cikin watanni biyu ko uku muna jira. yanzu kuma sai rahoton na musamman duk mutunan da ya ga kamar an ci da haƙinsa ta kai tsaye ko kuma ta bin wata kusuwa zai iya wato a matsayinsa na ɗan ƙasa neman haƙin nasa ta kai ƙara a gaban masha'aranta domin a kwato mishi haƙin nasa domin samun fayyacewar batun balkisa hamidu ta firanta da metr mustapha ne nebe ga zubin firar tasu. Lokacin wata shari'ar kotu, a wani lokaci ne mai korafi zai iya barin ɗaukar kansa a matsayin ɗan ƙasa kafin ko yayin shari'ar. Euh, domin ta tambayar taki da kyau, ina ganin yana da mahimmanci a fasara aikin neman haki a matsayin ɗan ƙasa. Hakan wani shiri ne da aka buɗa domin kwato hakin wanda aka cuta ma. Wannan na wakana ta hanyar zaɓin wanda aka cuta ma, ko ya bi ta hanyar mashar'anta mai hukuntarwa, ko kuma ya bi ta hanyar neman warware matsalar da ke tsakanin 'yan ƙasa. ƙasa ya zama wajibi a bambanta wannan matakin shigar da ƙara ta hanyar amfani da mashara'anta ba tare da la'akari da incinsa na ƙwatar masa da hakinsa ba ta hakan za ku gane cewa aikin neman haki a matsayin ɗan ƙasa yana faruwa ne idan aka ci hakin wani ta hanyar taka dokar hukuntarwa wannan hali na baiwa wanda lamarin ya shafa damar shiga cikin shirin da hukuma ta kaddamar domin a kwato masa hakinsa ko kuma tarabin kansa ya bi hanyoyin shari'a don a nemo masa hakin nasa da aka keta doka ba ta fayyace cewa ga lokacin lokacin da ya kamata mutum ya dakatar da kokarin neman hakinsa ba sai dai kuma doka ta fayyace cewa ana iya kasancewa cikin shirin neman haki har zuwa ranar gudanar da shari'a wani abu kuma da ya kamata a gane wanda aka cuta ma na iya fasa neman hakin nasa kuma ba wanda ke iya tilasta wa mutum ya tuhumi wanda ya cuta masa a kotu amma lokacin da kuma aka fara aikin ba za a iya ja da baya ba A'a wanda aka cuta ma yana iya janye kara amma ba don mutum ya janye kara bane hukuma za ta dakatar da aikin ta za ta ci gaba har karshe sai dai akwai laifuka biyu na musamman da doka ta tanada waɗanda idan wanda aka musu musgunawa ya janye kara ba za a ci gaba da tuhuma ba kamar kwartanci ko bata suna. Yan aikin shari'ar ya ci gaba shin wannan na nufin cewa wanda ya aikata laifin zai iya tsintar kanshi a kurkuku. Wanda ya aikata laifi na iya samun kansa a gidan kasu. ana iya yanke masa hukunci amma idan wanda aka cutawa ya janye kararsa ba kuma zai iya dawowa ya nemi hakkin nasa ba. To wa zai iya ɗaukar kanshi a matsayin ɗan ƙasa cikin shari'ar kotu. Duk mutumin da aka cuta ba kai tsaye ko ta wata hanya daban a yayin aikata laihi. sauraro abin da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku ya zamanto na nan yame da kuma na cikin ƙasa musamman ma musa hassan da ke editan maraicen yau da malama amina wadda ita ce injiniyar na'urorin maraicen yau ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a lafiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio